أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامتحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه شيء قبل التفسير نوتينا وتر رمضان a shekaran da ta gabata mun tsaya a cikin suratun nisa'i a ƙarshen kaya ta arba'in da shida da uku ne kaya ta arba'in da uku a yau kuma insha Allahu za mu tashi a farkon kaya ta arba'in da hudu wannan shi ne majalisi na farko a wannan tafiye da muke na masalacin nasir a cikin jimai kaiwa da insha Allah. ubangiji subhanahu wataala yana cewa ya allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara wato ya kuce lokacin imani kar ku kusanci sallah alhalin kuna masu maye hatta mu ma taqulun har sai kun san menene kuke faɗa wato sai kun dawo hayyacin ku wala junuban kuma kada ku kusanci wuraren sallah ko kuma sallah kuna halin janaba illa abiri sabilin sai dai idan kuna wuce hanya ne wato kuna halin tafiya idan ba ku samu ruwa ba sai ku yi ko kuma sai dai in wucewa za ku yi a masallaci da janaba wannan babu komai in ba zama za ku yi ba hatta ta kasido har kun yi wanka kafin ku yi sallah idan janaba ta kama ku. In kuntum marba au ala idan ku da lafiya ko kuna halin tafiya da jaa min ku min al ko kuma ɗayan ku ya dawo da wurin haya wato haya bahayin kenan da masu nisaa ko kuka sadu da iyalan ku ko lam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan sunu fi kasa wanda take mai sarki ku yi taimama samsahu da wujudukun ku shafi fuskokin ku wa aidikum da hannayen ku inna Allah kana afuwan kura wanda ta ala kasance mai afuwa ne kuma mai gafara ne wato Allah mai afuwa ne mai gafara ne wannan ayan ta kunshi matsaloli da yawa matsala da farko ubangiji ta ala ce za ta fara musa gafara hatta ta da mu mata kulun kar ku kusanci sallah za ta fara musa salata wa antum sukara hatta ta da mu mata kulun kar ku kusanci sallah alhalin kuna maye sai kun san me kuke wato idan kun sha giya ku kusanci sallah ma'anansa kar ku sha giya a lokacin da za ku yi sallah ko kusa da lokutan da za ku yi sallah sai ku sha giyan kafin lokacin sallah inda in lokacin sallah yayi za ku wasake idan kun fita daga cikin mayin sai ku zo ku shiga sallah wasu suna bare ido suna kallona wannan ayan ta sauka kafin a haramta giya ba baya da bayan sun ake ba da wannan izinin ba wannan izinin ya riga ya wuce tuntun saboda haka a da kafin a haramta giya kar ka sha giya daidai lokacin sallah amma za ka iya sha kafin lokacin sallah mun sani shi ne asali a shari'a ko ne zama halal ne wanda zai kala kala kuma da kuma jami'an da ka yi amfani da komai ka ci komai ka sha komai sai abin da ya tabbata cewa haramun ne sai zama na farkon musulunci ba a ta giya ba duk zaman da aka yi a maka ana shan giya musulmi na shan giya shekara goma sha biyu wannan ba haram ta ba halal ne in ka sha ba mai zargin ka mai zargin ka wancan da aka yi hijira aka dawo madina sannan aka ta giya da aka tashi haramta ta ba haramta ta kai tsaye aka ce kar ku sake shan giya daga yanzu ba saboda so riga sun saba da ita wani yanka shi ka kai tashi sai aka dinga bi a hankali a hankali kuma wannan ayan ba ita ce ayan da ta fara sauka ba ayan da ta fara sauka ita ce ayan farka يسألون عن الخمر والميسر قل فيهما إثم wa ومنافع للناس وإثمهما أكبر ta dace suna tambayan ka dangane da giya da tata haramun ne ko halal ne. So Ubangiji ta dace suna da amfani suna da cutarwa, amma cutarwansu ya fi amfanin su yawa. bidiya da shi to daga nan ba wasu kan suka daina kan suka ce abinda cutarwarsa ya fi amfani sa yawa to ne amfani sa so da haka sai suka daina shan giya ne wannan ayan ta dan sassauta musu wato shan giya din sai suka ji kuma suna dan idda haka saboda an ce kana da cutarwa kuma cutarwar ya fi amfani yawa kamar zai kuma ya karanta na umar wannan ayan sai ce Allahumma bayyana lana da amri bayanin shafiya ya Allah ka bayyana mana bayani ka mana bayani sai dangane da abin da ya shafi giya wato bayani ne warkarwa tun da an ce cutanta ya fi amfanin ta yawa a ƙara mana bayani zai kudi haramu ne shi kenan ana nan ta kuma aka saukar da wannan ayan يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لكن تقربوا الصلاة alhalin kuna masu maye wato bayan sun sha giya sai sun san me suke faɗa da aka saukar da wannan ayan manzon sama sai ta mai sai dai ce idan aka yi kiran sallah sai a ce ce mai ke dai ce da ya ce man shari ba tura fala ya ƙarafin nan masjid su wanda ya sha giya kare ku tafi masallaci kar ma ka zo in ka sha giya wato kamar ka sha abin nan ne sunansa ka ci wannan abu ne kuma ka kalma a nan ne a yi amma da kuma ya ce man da min hadhihi shajara fala yaqrabanna masjidana duk wanda yake da farma kai ya zo masallaci kaga halin amma muka zo ka zuwa masallaci to a lokacin biyan adam ne amma in ka sha ka zo masallaci sai dai in ka sha sun da safe ne kafin a za ka watsa ke ko da sai ka sha kafin a kabar ka watsa ke ba ka cikin na ka san me kake yi to wannan za ka siya wata ainihin shan giya so bin su nan ayan kuma sayyidina ali radiyallahu anhu yace wata ran sai aka zai sallah sai ka gabatar na ali ya zama shi ne da ya zo yana karanta kuliya da kafirun cikin kuliya da kafirun la a'budu ma ta'budun sau kai ce wala antum abiduna ma abu sai ce nahnu na'budu ma ta'budun ya ku kafirai ba ma bauta abin da kuke bautawa me kuma ce mu ma ba ku bauta abin da kuke bautawa sai ce mu muna bautawa abin da kuke bautawa wala su da bauta ku ba karshe daga nan ba sai aka aka sun da kira mutum kan me suke fadawa cikin ta kafa fasonar ayin alabi na amanu la ta karbu salata wa an tun sukara hatta ta da masu kudu. ko ku tanci sallah lokacin da kuke maye shi kun da kuke fada Daga nan sai da wani ba a shan ta a kusan lokacin sallah lokacin sallah ya kusa ita da daman ka shafi safe domin kafin ka ba kawar sake ta da daman ka shafi bayan isha kafin a zo ba kawar sake inda ba fito a fili aka ce an karanta ba sai dai lokutan sallah to aka nan sai na uku za ka karanta masa wasu ka karanta masa wannan ma sai al'umma bayyin da na kamri bayanin shafi ya Allah ka mana bayani dangane da abin da ya shafi giya bayani na warkarwa bayani ne warkarwa shi ke nan ban liji ta Allah ya da aya ta karshe wanda ta haramta giya ita ta na amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأقلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ubangiji ta lafiya ko da zaukar imani ku sani da giya da tata da kuma da kyauro wani abu da ake kaman neman sa'a haka da tanti dukkan wannan ta ta lafiya kazanta ne kuma aikin ne aikin ne ku nisance shi domin ku samu rabo duniya da shekan ne yake son ya jefa gaba da adawa a tsakaninku a al'amarin giya da tafiya kuma ya hana ku ambaton Allah ya hana ku yin sada sai an tun muntahu ka za ku hannu ba sai na umar sai ta in ta haina in ta haina mun hannu mun hannu ta dashi bara mu kai ba ko wannan ayan ita ce ta da tafiyan yin ta zama wato ainihin haramun gaba ɗaya domin an ta kuni san ta kuma kuni san ta ba sunan umarni ne mutum kuma yana nuna dole ne ka bi ne tun da hana abu aka yi wannan abun haramun ne idan ka idan ka aikata shi to za ka yanzu da lokacin sallah da ba lokacin sallah ba haramun ne ka sha giya domin kana da barna ko wannan ayan ta fi barna ya kai guda hudu farko tana sa gaba da adawa tana sa gaba da adawa tsakanin musulmi za ka duk in ka sha za ka iya zargin uban kowa za ka iya cin mutuncin kowa za ka yi mutum karfafi wannan ma zai yi saboda haka an dinga samun adawa da fata a tsakanin mutane sai gidan giya ga da ake takuwa musamman giya irin na da burkutu saboda haka fata ake ba ƙaramin fata ba ana rike da kwaryan giya ga gaba ne da ne adawa sannan kuma giya tana hana wato dukkin Allah saboda lokacin da za ka amince Allah daga wannan lokacin in ka zama za ka ambaci Allah sai ka farko ke ambaci Allah ba a daidai ba ba shi kira a suka zo kuma suna jirki ta Qur'ani sannan kuma gida tana hana sallah shi ne mm. gaba siyayya tsakanin juna da hana zikiri da kuma hana sallah so da haka sai kuma ba ka san ma lokacin sallan yi ba har a ai sallah da kake tare da kanka ko ba ka san ma ba ka san ne kake ba Allah ya karbi sallan ka ne cikin mai da kake ta ba wanda da, shi ne yake soke shi Allah ta'ala ya ce a nisance ka hatta da zama ma ta kulu sai hutun da kuke nan shi yake nuna menene maye Karo ku alaji sallah kuna masu maye ba an tum su kara sai ce hatta ta zama ma kuma sai kun san me yake faɗa sai wanda yake maye bai san ma me yake faɗa ba shi ne magana bai ma san me yake faɗa ba yi idan mutum ya kuku jigiya sai ce ya sake matarsa matarsa ba ta saku ba duk bai san ya sake ta ba sai daga ba za a masa bayani a ce kai ka kashi ma ta kashi a kai shi bai sake ba, a lokacin da ya sake saboda bai sake yake ba ba to haka dukkanin ibadan sa ko sallah yayi aikin banza yayi ubangiji ta ala ba zai kafi ba zai kafi sallah ba sannan wasu ba shi kawai alaman maye ba da cikin alamun maye akwai hazayan shi ne mutum ya dinga fitar maganganu na shirme wanda ba su da fesi sai ya faɗi magana ka yadda ne yake nufi yi ta maka bayani ya ta maka hira amma da ta maka gane mai yake nufi yana cikin me yana cikin maye kenan sannan zai iya zuwa ya dinga faɗin sirrinsa ya dinga ta maka wasu sirrurruka da ko ba ba cikin hayyacinsa inda yana cikin sa, ba zai iya je ga maka wannan sirrin ba Wannan bayan nan zai yi amai zai dinga faduwa yana tashi ya faɗi yana tafiya yana cikin gari alama da yana cikin yana cikin maye kenan ya sha kayan maye zai iya yin kuma zai iya cin ari a wandon wandonsa duka wannan isori ne na yaƙi sannan abubuwa da su cin mata karamin abu ya ganshi babba babba kuma ya ganshi karami da nesa da sai ga abun cewa kamar kusa kusa yake kamar kusa kusa yake saboda haka kusa za su jinkirta masa zai kuma ya ga kusa kuma bai gani ba shi ne wace shi wani ce sharif na shurbutan fi zaci kafin bi akrati zujadi min al-asiri wa ukhra bil murawwah thumma ruhna لرجع الصور هاجم من بعيد لأن الديك ديك بني تميم أمير المؤمنين على السرير فعن زجاجه في الدار رقى بنات الروم في قمة الحرير فجدت على الكواكب دانيات جنن أنامل وجوه قصير yace سنشاجية أمروى giya a ونوري ذاتي farki sha a wani wuri za ta yasu yace to سكبر suke ganin al shi ne tsuntsu da ake cewa tsakai ta Allah dan karami ce da kan a cikin tsuntsu su suna in sun ga tsuntsu sai su dauka rakumi suka gani idan sun ga kazan bano tamin sai su dauka wato ta kabila ne bano tamin in kazar su ta fito sai su dauka amirul mu'minin ne akan gadon mulki ko kuma sarki ne akan gadon mulki a cikin garin idan sun ga kajin rumawa kajin su kuma sai su sai su gan sai su dinga ɗaukar su kamar turawa ne suka yi ado da tufafin alkhairi su ne roma suka ce gani yace sai suka kwana suna ganin taurari kusa da su kamar gajirin mutum ma in ya kai hannunsa zai iya taɓa tauraro suna ga dangi ana tafiya na ta kurawa, ganin yake kamar saman zaman zai sunkuri kansa sama ne ko kama za ta faɗo masa zai shiga wuri ta sunkurawa a zai tafiya a kan titi na sunkurawa ganin yake kamar kansa zai taɓa sama haka yake wannan shi ne hakikanin mahaifin nan su duk abin da ke sa irin wannan sunan sadiya kuma haramun ko kuma ka dinga jin ka kai wani abu ne sun ce wa nashrabuha wa tatrukuna mulukan wa ufdan la yunahnihuna liqa'u ce, muna shan giya sai mai da mu kuna mu dinga jin kanka da mulki kuma sai ka mai da mu zaki zakoka wanda ba da abokanin gaba da zai ba da shi ba mu tsoro ba Wajen mutum ya sha giya gani yake zai iya da kusan kowa sai ba ya tsoron fada ko kadan zai ji tsoron fadawa Wajen ne mutum ya sha giya gani sai ke sarki ne shi sa masu shan kwaya da ganye wani ka zo kana masa da siya sai to yayin ya sha sai yana samun nisa ne wani kuma yin shi wani ya zo yana masa nazira a kan a kan shaye shaye me ya tafi ke shafe? sai wallahi shi ya sha yana samun nisa ne na ce to shi zan kwaya gama da kai sai kamata sallah ne za ta fara nutsuwa ba ce kayan maye ba to da haka cuta in ta zama maka ita ce magani to ka shiga hukun ba ya kamata magani ne zai zai maka magani ba cuta ne za ta zama maka ba ta zama maka magani ba wannan duka harka ne na kenan abin da ya za ka samu ne bayan ka sha ka sha kayan maye ka kuma da ba ka da wani tunani ka manta da komai ka manta da Allah ka manta da addinin ka ka manta da sallar ka to da haka in kana so ta damuwa ma ita ma manta da ita da asaran da kake ciki ta ji wannan ne da kake samu sai su ai aka ce yin ta da amfani to me amfani ka in sai dai da kake haka zama kuɗi idan ka shata za ka ji wani tangaɗi ka ji wani wani daɗi haka ka ka, kai wani sarki ne ko ka samu wani ɗan kwanciyar hankali ko wani abu ne amfani ma wanda ta lalace cutar wanda ya ji amfani da tun da kai a tsarin addinin ka da hankalinka da ɗabi'unka gaba ɗaya lokacin da kake shan abu mai waye to ko kuma ba mutum ba ya kage cewa yan kuma ba kai ruwan manya manyan da ko ko ne irin laifi a duniya za ka yi da wadan ta'adda za ka zama dan fashi da makami za ka zama dan mai fade za ka zama mai cin mutuncin jama'a za ka zama mara sallah za ka zama mazina ji ko irin laifi za ka iya yi da tsawon kana shan wato abubuwa masu mani ko za ka ga jiya dukkan abin da ke samaye maye sunan sa jiya sunan haramun kamar da ya tabbata a hadisin manzon sama ruwa bukari ya ce kullu sharabin askara wa huwa haramun dukkan wani abun sha da ya sa maye to haramun ne ma'ana wato ainihin jiya ne kuma idan in ka sha da yawa zai saka maye in ka ne bare zai ka wato ka din ma haramun ne ma askara ka fa da haramun kamar yadda zo hadisi duk abin da ɗan kaɗancinsa wato ɗan mai yawan da yake sa maye so in kashe ɗan kaɗan ma haramun ne ko kaɗan kaɗan haramun ne kuma za ka mutum ya nisanci dukkan abubuwa masu sa maye kuma idan kana shan abu mai maye ba kai fa ciko ne a cikin jama'a idan arziki kake kake nema ba abin da zaka kula in addini ne baka da shi idan aure ka zo nema ma ba mai baka ba mai tambayo kuma ba mutumin kirki da zai zo ya je tambayo kuma ta alhalin hada shayi shayi domin mutumin da zai sa je a tambaya din zai ce kare na masa hankali za ka kusa da alkhairi sai za ka zo ka tambayi isra ga wannan wanda yake shayi shayi kaga shi kenan da kai kan fara ba mutum ba sai dai kida ka ga wani mai shayi shayi da kowansa ko kuma abin nan lalace ta yar uwarka amma dai ba dai matan kirki ba kam annan kuma in ka sha giyan duniya ba kuma da mai na duniya idan ba ka tuba ba za ka ta jiya lahira ba manzal fa ce man shariba al-qamra fi dunya thumma lam yatub khurima fi al-akhirah khurima fi al-akhirah dukkan wanda ya sha giyan duniya sannan bai tuba ba ba za a ba shi giyan lahira ba an haramta masa giya Kuma ya shiga janna ba zai sha giyan lahira ba in bai tuba ba kuma giyan lahira yana daga cewa masu daɗi na gidan aljanna وبيك على مثل الذي مثل الجنة التي وإذا المتقون فيها أنهار من ماء غير آكل وأنهار من خمر لذة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى فأجيها أكل قرما نروى وانت بقى جلكتا أكل قرما ننوز وانت بايا تنسلون تبايا تنسلون بايا تنسلون بايا تاني sannan akwai korama kuma na giya mai daɗi ga masu shan mai daɗi wanda ba da illan duniya la yusaddauna anha wa la yunzifun babu ciwon kai babu maye mai daɗin sha ba ta wani amami ko ta kama bakinka ko kuma ko wani abu idan baka sha wannan ba ai ka wannan baka mori aljanna ba kenan baka mori aljanna ba in baka sha an haramta maka ita a duniya don an ajiye maka aljanna ne ka sha kowa ma zai shiga kuma in gidan aljanna ne ya more kai in ka sha a duniya ka sha naka shi kenan ka tare mun ka kenan aljanna ba ka da shi kai kusan wannan ya kamata ya kamata ka ce mata sannan kuma ya zo a hadisi mai shari bal ta lam tuqbal lahu arba'in na yawan kun je sha giya kwana arba'in ba za ka ci sallan ba kwana arba'in ko yi ta daidai saboda da ko da saboda haka kaga kana tsarin addinin ka sannan kana a tsarin kuma ɗabi'unka da halayenka da arzikinka na duniya ma za ka yi asara da mutuncinka da mafiya da dukkan ta'addanci da ake samu kan bi shaye-shaye wanda wani ya zuwa kwace wani abu ana tafiya shaye-shaye ne wani zai tsari wani da takobi su shaye-shaye ne a cikin hayyacin ba ne ko da ka shafi umar ne mu ji tsoron Allah matasanmu mu nisanci abubuwa na shaye-shaye ko tsakiya ne ko tsaka ne ko kwaya ce da aka sha ko kudi je ka sa kan kwanci da ka dubu ko a ji abubuwan ma kullum ƙara zuwa ake yi ana ta ƙara gano abubuwan shi ke sa mayin ana yin sa dukkan a haramun ne kullum magani ne Da ka abu mai sa maye ko ya nan zai yi ko ba a ce maka giya ba yana nan a matsayin giya kuma haramun ne kuma Allah ta kan mai kana da giya ko bangiji ta lace wala junuban illa abiri sabilin hatta tafasilu wato kada ku kusanci wato wuraren sallah ko tsanci sallah kuna masu janawa har sai kun yi wanka sai dai in wucewa za ku yi to wannan aya tana da fuska guda biyu in ka ɗauki zahirin ta na farko la ta fara musala da wa an ci su kara hatta ta halin ku su gudun kan ku sallah ana maganar sallah ne in ana maganar sallah ce wala junuban kada mai janaba ma ya kusanci sallah suna da janaba kai ka kusanci sallah hatta ta kusanci kun yi wanka za ka ce illa adiri sabilin sai dai matafiyi wanda ba yi da ruwa bai samu ruwan da zai wankan da na baba wannan zai iya yin taimama ya yi wankan da abin da zai yi sallah ba har ke nan saboda masanin gida shi kan biye na da ruwa wasu malayan suka ce a ana maganan wuraren sallah ne la taqrabu salata ai la taqrabu mawadi a salah kada ku sanci wurin sallah ma kar ku sanci masallaci in kana maye sallah kana kai sallah kenan sai kake wala jinu ba haka in ka da na ba kar ka kusanci wurin sallah masallaci mai jana ba baya shiga masallaci ya zauna da ta adiri sabilin su in wucewa za ka yi cikin masallaci a shiga an yadda kauti amma ba yadda ka da na ba ka shiga zauna a cikin masallaci ba wannan kuma akwai hadisin da yake gurin ban wannan wanda sinadin su yake da rauni yace magana kuma ya ce inni la uhillu al-masjida li haridin wa tajunubi ni ba na halatta masallaci da wanda take da haila ta je ta zauna ko kuma mai gana ba suka cewa ba ifi ne tunani hadisin amma malamai a kan da suke saboda mafumin wannan ayan wannan ayan tana karfafa wannan ma'ana din saboda haka mai mai ba kai je masallaci ya zauna sai dai in ya wuce mai haila kan ta zauna a masallaci sai dai in wucewa za ta yi to kaga illa adiri sabilin illa mushtadina kenan sai masu wucewa dama kuma gidajen su akwai galibi suna kewaye da masallaci ne wani ba da kofar sai zai bita cikin masallaci ya wuce zai ci gajen su dawo ya bita cikin masallaci kuma haka jin ba haramun bane ko kota ne ta sa haka shi sa manzo ma ce su dukkan da kaukakin kuka ta bi bakari kowace kofa ko zai ta zata bita cikin masallaci sai kofan abubakar shi sai a bar masa a bar masa kayan to a yanzu ake iya ɗaukan dukkan ma'anoni guda biyu abin da ake nufi da hatta ta tafiru ana nufin wankan jama'a wato kada ku yi sallah in suna da janaba sai kun yi wanka janaba kada kada ku kusanci masallaci ku je ku zauna in kuna da janaba sai kun yi wanka janaba kalman junubun ana gaya mutum ce ita ana gaya wa jam'i ita junubun mutum jewa haka nan mutum da haka ce inni junubun kuntu junubun magana ce na da janaba haka nan kanu junubun masu janaba mutane da yawa kenan kamar kalman adu A aduwun abokin gaba daya aduwun abokanin gaba daya to malamai sun yi sabani dangane da wankan janaba cewa dole ne su an yi niyya ko ba dole ba ne ko bayan da zuwa sai an yi niyya ba ma'ana kusan ka tsaruwa a jikinka ko da ka manta kana da janaba shikenan wankan ka yayi zan ce mafi inganci dole sai da niyya kuma yanzu mafi yawan malamai suka tafi saboda manzo sun ce innamal a'malu niyya ayyuka suna inganta ne da niyya shi yana ganin kamar tsafta ne ga ganin tsafta ne ko yanzu kai wankan da na ta kama ka kuma sai kai wankan ka kai tsafta ne da ce ba zai kai ba tun da yanzu da ba ta kama an alwala ne kai wanka ka fito amma kuma sun da sai kai alwala kafin kai sallah kuma ba ya tsafta ba ne kai akwai ibada a cikin wannan abu sun haka yi tsafani sai ka cuta jikinka a wajen wankan da nawa ba ko ka sai ka cuta jikinka ba wato in ka zuba ruwa ya yi ko kuma dole bayan ka zuba ruwa sai ka sa hannun ka samu da wuri usman ne suka ce dole sai an ci cuta shi ne haddin shi ne mazhaban maliki an ɗauko shi daga lafazin al-usul din ikhtasara a harkar larabci ma'anansa ya yi wanki ya ga yanki ya wanki ko ya yi wanka ko ya ci cuta kenan amma idan muka koma kuma a shari'ance muka tafi hadisai masu kawa inda aisha take cikin yadda manzala kuma yake wanka sai a ga kuma in ji juna zai nan sai bayanin ya yi alwala ya murda kansa rawan cikin sa uku sai ta ce sun ma'afara ala sa'iri jasadi alma'a sai kuran ya ruwa akan sauran jikinsa kaga zubawa yake kuma duk ne sai aka zuba zo zubawa ba su ce bai ce ba ta ce wankewa ba wanda a wankan mai da aka siffanta mata sun matu fifi ala ya cikin kinna ki zuba ruwa a jikin ki ba ce ki gunji sauran jikin ki ma wannan ce kina ko zubawan aka yayi inda za ka shiga cikin kogi da niyan wanka janaba ka ni ce ka fito nan karar wankan janaba ko ka fito da Allah yadda za ka buɗe shawa ka buɗe shaɗe ta cikin ka da niyan wankan janaba wankan janaba ka yayi ko ina jikin ka taɓa ya taɓa ruwa da ana ruwan sama mai karfi ga wanda bakin kwarai aka fi duk cikin kai jike da niyan wankan janaba ba ka taba ko ina a jikin ka ba wankan janaban ka yi in ce ko ina an samu wato ainihin ya taba ruwa amma kuma dole sai da niyan janaba sai da niyan wankan janaba zai zama wankan janaba saboda hadisin innamal al'amalu binniya to ubangiji ta lace wa in kuntum marba idan kun zama ba ku da lafiya أو على سفر كنا halin tafiya أو جاء منكم من الخير ko kuma wato kuka kuka ba haya ko da masu mun nisa ko kuma da ba ku samu ruwa ba ku sai mu sai da ba ku ke mama to anan an kawo ba ne wanda suke sa kai ke mama to farko ta lace in idan lafiya sai rashin lafiya yakan sa amma ba kowane rashin lafiya rashin lafiyan da ba zai yi ka yi amfani da ruwa ba na wankan da suna kuma da wala idan ba ka da wannan idan ka da wannan rashin lafiyan to kawai ka yi taimama kai kallon ka wani rauni ne wanda idan ka taɓa in ruwa ya taɓa wajen zai yi ciwo ciwon zai karu ko ba zai warke da wuri ba shi nan ba sai ka yi wanka ba ko ka yi wala ka ce ka taimama ko kuma kana da wani irin zazzabi wanda idan ka fara ruwa a jikin ka tsawon kan janaba zazzabin zai kawo ko kuma ma asali ma ruwan sanyi zai sa ka kai ne kai zazzabi kuma ka rasa hanyar da za ka zuma ma ruwa sai ka kuma kai mama da ubangiji ta dace, idan kana halin mara lafiya to ka kai kai mama ko da akwai ruwan kuma kenan shi mara lafiya ba rashin ruwa ne zai sa ya taimama ba rashin ikon da amfani da ruwan ne shi yasa zai taimama saboda haka mara lafiya yana yin taimama idan yana da ciwo ko kuma idan ya yi wankan ko alwalen ciwon zai faru ko kuma ciwon zai ki warkewa ko zai jinkirin warkewa duk wannan an halitta masu ita nama abin da ya yi taimama Jabir bin Abdullah wani zuwa a na Abi Dawud ita wata ran sun fita halin tafiya don wata bukata da manzata ya aike su to wani mutum sai dutse ya faɗo kansa ce masa ba su faɗi masa kai bayan kansa ya faɗi sai kuma ya yi mafarki sai ya nasa ta kama sai ta kai kafin da yake tare da su sai ce to yi ba da shi kuɗi da rauni a na kuma na yi mafarki ina tsoron in na zuba ruwa a kai na, ina ce zan yi wankan ba sun ce zai zuba ruwa a ba to zan zan zan halaka zan shiga wani hali shin akwai wani sauƙi ne zan yi yanki kuma kuma duk sai na yi wanka sai suka ce dole ka sai kayi wanka shi ne ya ɗebo ruwa ya fara a jikinsa yana yin wanka ko ya kake mutu shi ke nan ruwan sanyi ya kashe shi sai suka zo suka gaya manzala ta kuma manzala ta yi fushi a kan wannan ya ce kakaluhu kakalahumullah ya alamu إذا لم ma إنما دواء yi سؤال wannan ba sai sun kashe shi ma Allah ya kashe su ba za su tambaya ba yadda su sani ba sai maganin yi shi ne tambaya عندما يقول اي سؤال ما بني جاي تشني تمكا هو زكاني بمن قوي لاك تمرير ليس على بتي باو ني تشكي جاي وانك يسا مدرسة مدرسة جاي تشكو محل المشي فكرة مسألة مباني وجه انا مكا حتى يمكا توادني جاجابيتي فكرة او وقت كتك بتوا وني انا جاحت لي قريجة بتي فكرة وانا مينونا منا يانونا منا في واحد لاجي مكا الفاتي لا زي ايه انت ماما ko kuma ya ɗaure wannan ciwon nasa fi zuba ruwan a kan sai zama ruwan ya ya shafi bandeji ne amma bai shiga cikin wato ainihin raunin sa ba dole sai ya zuba kansa suna ce kana in kana da rauni ba in ka zuba ruwa za ka ji duka ɗaura bandeji wani abu a kan raunin ko magani da in ruwan ya taba da shi cutu ba in kuma in ya taba maganin ma zai cutu to ka ɗaure wurin ka zuba ruwa ka in ka zuba ruwan sai cutu sai ka shafa a kan wannan cikin kawai shari'a ta yi maka sauki saboda المشاقب تجد والتكبير وقال هنا جاوتك يا شيخ مسلم اذا ضل الامر الذكر واذا كسر الاخر يقول لك انت سجل يا شيخ وسامه فان ادراكم انت اتاوكم اتاوكم وما جعل عليكم في الدين من حرج يجب له ان يخفف عنكم الا انا في صفك يا مقل يفرق انشاء الدين شيخ اذا ما تكني ما دون شغال الا نورا كم واحد ما ينزل الى نصر في انونا مصر وصلنا ان بدات انت اصبحت في عشق يا دوني فاتي قادما فإن لم تستطيع فقائلا فإن لم تستطيع فعلى الجنة كي تجا أدوني فإيه إذا ما لك يا بقي أدوني ما لك أدوني بما كي أكونتي wasu wannan sauki ne na shari'a in ba za ka iya alwata ba saboda wani ciwo to kai yi taimama Kai taimama in kai taimama shi kenan an so taimaka to ko da ka sai ka tambayi malamai yaya za ka yi kuma aka ce au ala safarin ko mutum yana halin tafiya in kana halin tafiya ba a samu ruwa ba nan ma ka yi taimama to halin tafiya ba a samu ruwa ba baya kore kuma in kana zaman gida ba a samu ruwa ba a yi taimama to shi kana zaman gida shi ma aka rasa ruwa wani lokacin kuma sai a yi taimama amma abin da aka ce halin tafiya saboda da gari shi yake rasa ruwa amma ruwa ne ke zaune a gari ba in ba wa gidan ka fara gidan mafarkinta wanda ma sai ka ne ma tare ta ne kafin shi goma ta halatta maka da ke sa aka yi misali da matafi amma ba ana nufin mazaunin gida ba yayin imama ko yana yin imama bincika ko da majuma ne cin jima'i idan bai samu ruwa ba sannan wannan tafiyan ko tana da tsawo ko ba da tsawo in ka rasa ruwa ko ka imama so da ai wanda yake zaune a gida ma yana imama in ya rasa ruwa kada kuma kana ta ruwa ke ba ba da tana ce sai zamfar doguwar tafiya. ce auja adun min al-ghayri ko kuma ta yanku. wato ya dawo daga wurin baya al shi shine al-makan inda mutmain min wurin da yake da nutsuwa daga kasa wato ka je cikin wani wuri inda babu hayaniya yi ba hayanka bi ta babu kai a gidajen mutane larabawa masu ganin kazanta ne kai take da cikin gida musamman irin takin da lokacin babu wani irin na zamani wanda baya wari saboda haka idan akwai taki a gida irin wannan buɗe ɗin za shiga tsakiyar gidan za ka ji wari yana tashi wari yana tashi in da san wannan shi ɗakin da ake rufewa da marfin langa jere zane kawai shi kenan sai ka ji wari gaba da a wani ana cin gida ana cin abinci ana cin wari su ka ce wannan karfatan ba su iya yi ba ina ka tafi ji ka ta karfa kayan ka gida ya zama babu wari amma idan gari ya girma yi yawa to kuma dole sai an yi girma wannan saboda ya za ka tafiya ka je ka gari ma aiki ne banda za ka je bayan gari a je sai zama da lura kuma dole ana irin wannan batakan amma yanzu an samu wani aiki na zamani wanda ake amfani da ruwa wanda idan kai ka sa ruwa ya tafi sai ruwan kuma ya kare ma inda ma iska za ta iya fitowa ta cutar da wani sai zama baban ɗaki a cikin ɗakin ka ma ba ka jin wari ba a cikin gidanka yana da kari ba Allah ya irin wannan bandaki ya je a daina yin wannan bandaki da gargajiya mai wari a cikin a cikin gida su gaba da fi gidan gidan da wari su ma sun je na kwaciwon kansa wai idan mace ta haihu ta je ta tsuguna a wannan bandaki ba tare tana amfani da wani abu ba so Allah ya ne kun baya kawo ma zai ba tare ka cutuwa na me ba na wari sai in ya zama in ya zama lura in ya zama lura ba ka yi shi ko da zabo kike a dinga a dinga zuba ruwa ai zamani ne ai an samu ci gaba ne ne ba za ka yi amfani da wannan wannan ci gaba ba ko ba ka da fanko a ka? Kuma ne ake ce abu ba ai da wani tsada ko da ka wani yana da muhimmanci to a nan ubangiji ka dace in ka dawo daga wasu ba haya amma yana nufin in kai ba haya ko da a gidanka ne kai ba haya shi kenan alwalan ka ga warware ai to shi ba ka samu ruwa ba ka yi to ainihin taimama to wannan hadisul asgar ne sharadin hadasi ne wanda shi kuma ba zai kai wankan da ba ba wanda wanda za ka so iyalinka da babban hadasi ne za ka yi wankan janaba amma in ba haya kai to alwala ba ake bukata wankan da ka bata ko bai warware ba so da ka sai ka yi cikin alwala wato wannan kinaya ne dai na wato abin da ya shafi ba haya shi kuma yake aula matumun nisa ko kuma kuka taba mata ko suka yi ta tseneniya da mata ta taba ka ka taba ka ba shi ne mu damar ba Mu sharaka ne mu fa'ala amma zo wani kira an auda matumun nisa ko kuka shafi mata ka ka ka shafi ta to anan sai su malamai suka ni me ake nufi da aula matumun nisa Usman ne suka ce in ka tabe ta da hannu kawai in ka taba matar ka da hannu ko wata mata da niyan ji daɗi shi ke na alwalan ka ta warware ko ta mace na warware alwala wasu suka ce a ba haka ba ne ai maza suwa yana yin alwala sun sumbanci matarsa kawai ta jima kan tafi ba tare da aka yi alwala ba in ta ta umarci na warware alwala ai da shi kake alwala sai su ce abin da ake nufi da shi shine jima'i ko da mutumin nisa su sa ko jama'atun nisa ko ku kai jima'i da iyalanku idan ba ku samu ruwa ku kai yi a kai da na ba ma ana mata ana mata jimama ana yi mata ana yi ta taimama to kan Abdullahi bin Abbas shi tafsirin dai shi yake aula masu min nisa yake jima'i a cikin da shi su ubangiji subhanahu wataala yana yin kinaya a cikin maganarsa ya koya wani abu kuma da abin da yake nufi domin faɗin abun bai da daɗi saboda haka sai a faɗe shi da wata surayen da za ka gane shirka yake allansu wani masu wani rasu, jima'u sai za aka ce lamsu da mata ya shafi mace ko masa ya shafi mace ko mu bakara ya rungumi mace mace ta tana nufin jima'i ne sai za ka ce wala tu ruhun na, wa antum aakifuna fi masali kar ku rungumi matan ku kuna yi tikafi a masallaci ana kar ku sadu da iyalin ku alhalin kuna yi tikafi idan kun yi a cikin abin da tsawarwari to abdullahi bin da ya fassara shi da wannan kuma wannan tafsirin insha Allah shine zai fi wato ainihin zama daidai yace walakin yace yace aljima bana allansu aljima'u walakin na Allah yukanni ko yukni ma sha bi ma sha Allah yana wato kinaya ya koye wani abu da abun da ya dama ya koye shi sannan in ka lura da duk inda ayan ta koro ana magana fa in baka samu ruwa ba kai taimama ne to sai aka faɗi abubuwan da suke kai alwala guda biyu daga cikin suwan da suke kai alwala sai aka faɗi aka faɗi guda ɗaya kai shine au ja'a da minkum min al-ghali kaga mu ce ba aya an yi misali ne na abin da ke warware alwala kace to yi imama kenan in kai fitari ma imama in kai rihi ma imama za ka yi ko kuma abin da ji a zakarin ka sai imama za ka yi baka samu ruwa ba ko sai aka ce aula mastumul nisaa idan ka fasara shi ko ka taba mace alwalan ka zoro yake ba har yanzu ba mutum misali na wankan janaba kuma shi ana masa taimama ko ba masa amma wata masu wani ta ko ku kai jima'i da kusa ku jima'a wannan kuma misali ne na wanka misali ne sufur ne aka kawo na wanka idan ka sami da ba baka samu ruwa ba kai wankan janaba mace idan ta gama ba bata samu ruwa ba abin ba bata samu ruwa ba ta yi taimama maimakon wankan haila idan tunin ta ya dauke da biki bata samu ruwa ba ta yi taimama haka wanda yake da janaba bai samu ruwa ba ya taimama Kuma kuma ya yi ma ya yi taimama inda ke samu ruwa ba Saboda misali aka kawo na warwarewan wankan janaba ko wanka shi ne kawai aka ce auda masu ne ta abu kuka yi tafiye ne ya da mata wata ta duk wata kasa ta a nan ana nufin wato ainihin kuka yi jima'i da ita. Wannan kuma wannan yana da abin nan ayoyi da yawa wanda suke karfafa shirin wannan ne. Nan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya fita cikin wato Alƙur'ani inda Allah ta'ala yake cewa wannan ah, wa in tallaqtumun nisaa min qabli an kunna. idan ku saki mata kafin ku sake shi wa in tallaqtumun nisaa min qabli an kunna, tamassuhunna aw taqribunna farida fa nisfu ma haratu wa in kunna ko idan ku sake su ke nan, wato kafin ku sake su min qabli an kunna, kafin ku sake su me ake nufi da wannan Ka ku kusa da su duk wanda ya ga suka faɗa wannan ayan da tabawa ake nufi kuma aka faɗa kuma ana nufin jimali kuma ba ku ga musu sadakin za ku ba su wasu ba su rage ba su rage ko kuma ai ko kuma ba ku ga musu sadakin ba ko kuma ko kuma da sun ci rabin sun ci rabin sadaki to haka ne da ubangiji da Allah ke cewa يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ya kwalna ka imani idan kuka saki mata kuka auri mata sai kuka sake su min kabbi an sama su wani kafin ku saka su su kawo wata idan da zafi su yi ka da ana jin kafin ku saka su kuka saka su da ka kuka saka da ka, in ba ka faru da ita ba wani idan da za su yi ko da ka sai ka faru da ita ko ke ki ta kace ka faru da ita ko da ka faru da ita wani in ka kun shiga daki kun sake da ko kun kun ya sai ta yi idan amma dukkanin ku kun yadda ba ku tafi da juna ba ko da hanya ka da hannunka shi ke wannan suke zama sababi na yankin da wata. ko da ta yi masu wannan ana nufin shafa ana ana nufin wato ainihin jima'i ne sannan wani da ala ce ta ji doma an fita yamma motsa idan ta yi ba idan wannan abu ya faru alwalan ka warware ko wankan ce warware ba ka samu ruwa ba to ku nufi sa'idan bigire tsayi ba mai sarki yake mama da shi sai fuskokin ku da hannayen ku abin da ake nufi da afuɗe shi ne kullu ma faru da shi abin da yake saman kasa sun sa sahi kaga ba za ta shiga wannan kasa mai kuran sannan abin nan zai shiga eh, yashi wanda in ka taka shi ko ka taba shi ba za ka ga kura ba shine karamu sannan addinu zai shiga shine ko ko busheshe ko da ba busheshe ba ko kamfam ko kuma addinu wanda gani yake wato mai abun nan zai ruwa ko kuma abu sai ka fi duwatsu dutse dutse shi ne kuka ka ido ne ana ce mana shi ko ga wurin ce maman kudin gaba ɗin gawa wurin ko sai ka dawa shi ne sama da shi shi ma san ido ne shi ne kullum ma saboda ala wajen al'abu abin da ya bayyana a bayan gaba to ana yin kimar da shi ba kamar yadda wasu malamai suke kira sai turkaya ba kuma saba hambaliya saboda maza ta ce da liyar rukun masjidan wasu wasu halana tahura an sanya kasa ta zama masallaci a gare mu to bayan ta kuma zama wurin taimama suka ce to ai tunda an ce tumba dole sai mai kura suka ce in ka taba hannunka da kora in ka shafa wannan zai zama kashin ma da shi nan mara kura bai zai ba kaga yashi bai zai yi ba sannan dutse ma bai zai yi ba suka ce a tun da Allah ta lafi da ridan yana nufin duk abin da ke bayan kasa sannan kuma ana cikin ai ya zuwa turan duk ila cikin al'umma masjidan wa bahura duka ƙasa guda ɗayanta wurin cimama ne kuma wurin wurin sallah ne sannan kuma da aka ce wa turkuwa da nata wurin an ware kurbayan ne min zikiri a farajin ami ba wai tafsirin ami ba ne an gato maka misali na wasu ɗaiɗaikun umumin da aka yi na sa'i ne ne nau'i ne aka faɗa na na kawai Turkayan, amma ba ana nufin turbayan ne kawai wannan kuma shi na maka kenan taimama da turkaya ya fi kan ta taimama da yashi ko kuma da dutse amma ba yana nuna ba a taimama da kowane abu da turkaya ba wanda ka koda da wani abu ne da ban ba turka ba kai taimama taimaman ka tayi Idan hadisi ya inganta cikin sayyid bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum ya koma gefe ana sallah shi bai yi sallah ba sai ce ya kula amma mana aka an jiya ma alqawmi ya na kai ta tare da mutane da mutane na sallah kana zaune a lasta bi rajuli muslim kai ba musulmi ba ne? bane ya rasulullah walakin ni asabadni janabatun wala ma ita ni musulmi ne sai dai janaba ne ta same ni kuma babu ruwa na rasa yadda zan shi a tunaninsa alwala ne kawai ake yi wa taimama in ka rasa ruwa alwala ke yawa amma in ka rasa kama ka rasa ruwa wanka ba za ka yi ba sai ko a ce bai ana ta gallaji yana zaune manzo Allah shi ke kai ba musulmi bane sai shi Allah ya kama ne ta kama ne ko ba ne ba kila mafarki yayi sai manzo Allah kuma sai ce mata ai alayka bi sa'idi fa innahu yakfika yace yazinti sa'id kaga kenan ta kace ke bayan ka, bai ce ko ba ba shi ce turaban ba ko ne ke bayan ka su zuwa tsoci tuya shi je ka ce mama da shi fa innahu yakfika ya ishe ka ويضعني حديث إن السعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليبثه بشرته فهو حلو ونسمع آية بكير الشين أبنت إمام المسلمي ودا بأمر وابا شكرا بوما شين أبنت أكيم مسلمي لا شكرا بوما كأمر وابا كي تتي مما كوي كي تتي مما كي تتي مما إما تتي amma idan ka samu ruwa kuma to ka shafa fatan jikin ka da ruwa ma'ana ka yi ma ka yi alwala amma ka yi alwala ka yi wakar da ba. kuma ko da zuwa shekara goma ne ba ka samu wata ma za ka in ka samu kuma to ka shi kai ne ka shi kai wankan ka da ruwa ka yi alwalan ka da ruwa kuma shi ya fi alkhairi kuma a lokacin da za ka yi ma kuma ba za ka shi tallan ka ba saboda idan ba ka amur ta sa'a idan ta sa'a ba ka da abin ya gunci ne ta kada ta maka cimama yanzu kuma ya yi yalwa ga ruwa nan so za ka kashe kawon allah kai alwala ko kai cimama sannan sai ce kamsa hu bi abin da kai alwala ko kai wankan jaraba? sai ce kamsa hu bi wujuhikum wa aydikum ko ku shafe hannayenku ku zaci da hannayenku da sau bayan mata da kafan mama taimama shine shafin fiska da shafin hannu duk malamai sun ijma'i ba a taimama a kafa ba za ka zo ka shafa kafa a kafa ba ka ce ka ce taimama ba a wannan ka ka kauce kuna da iri iya fiska da hannu kawai ya isa iya fiska da hannu to wasu malamin ce min sun suka fara sai ya dan tamfara surutun bayan sai ta dan zama ta gobe ka ta gobe hannun ka nan. ka gogi ainihin to hannun ka inda in gaji ka ba a ga kura a cikin haka ta hannun ka ka ce a'a ai manzan ka ya ya ta idan ya tafa kafa ma yana karkacewa in wani abu ya maka da yana yanzu bai tafi nan sannan ya shafi fiskar Ta kada ba ana nufin wai ka shafi fiskar ka da kuma da to baya shi ne taimama ba a kai Na ka ka zan kawai kai da ka shafa fiskar ka da hannayen ka ko da babu alaman wani kura shi kenan sai kuran kan kara maka dauda ba sai kuma wannan ibada ne ba wai ana yi ne don tsakka ba ko ni abubuwa. ba bai zaka cire da tokaya so da aka kashe abin da ake bukata to sai malamai suka yi sabani cewa shin shafan hannayen nan za a kawo zuwa gwiwan hannu ne ko kuma iya wuyan hannu ko iya su wasu malayan suka tafi har gwiwan hannu wannan za ka buji ka sau biyu in ka buga na farko ka shafa ba. na biyu kuma ka shafa hannayen ka har zuwa gwiwan ka. wani ita ce mazhaban malikiya saboda wani hadisi da bai inganta ba na abdullahi bin umar ce yace at-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayni kan mirfaqayn yace manzala manzala ta kuma ya ce kuma babu sau biyu ake da ba za ka fita na farko ka shafa fiskanka na biyu kuma ka shafa hannayenka har zuwa gwiwan hannunka amma wani hadisi bai inganta ba hadisi ne ba hadisi kuma ya yi karo da ingantattun hadisai shi ta zancen da ya ce nake kafin hannun ka kawai ka tauba waje eh, ciki da waje kuma tafawa to in za ka yi ka tafa sai ka tafi ka kuma da wannan tafawan da ka tafi kafin hannun ka ciki da wato ainihin wajensa wannan kuma sau da hadisin amma bin yasir hadisi ne ingantacce a cikin sayin musulmi manzon Allah ta kuma amma bin yasir ya ce wata ran kuma ya aike shi wata bukata sai ya je da na ta kama shi sai bai samu ruwa ba to shi ya sani in wala ne za ka kai fiska ta hannu to in kuma janaba ne ya zaka yi ya tafi ya dinga birgima a kasa ya dinga birgima yin yadda dabba take birgima kamar wankan jaki kenan ko ko ina ya tuba ya taba jikinsa sai zama ya yi wankan janaba da nan da kama da kasa in zai gaya manzo Allah ta kuma manzo Allah ce a'a ba haka za ka yi ba inna ma ya fika an ta kusa biya sai ka haka ba ba haka da ishe ka kai da hannunka kaza da kaza shi kenan fa ba biyadaihi ala al wa masaha بأمتها على ظاهر كفي ووجهه sai ta wata kasa sau ɗaya mun san ta taɓa kasa sau ɗaya sai shafa fiskarsa kuma ya shafe kafin hannunsa jiki da waje shi kenan ya nuna masa yadda ake taimama to kaga ake taimama ko da janawa ne ya kama ka iya fiskanta da tafin ka kawai jiki da zai zaka shafa shi ka taimama ita ma ba ta da wani cewa da kaya ga kawai ka yi ka yi haka ka kawai shi kenan baka da ne baka da matsala cikin kin minci shi ka sai ka kure maka sai ka yi ba kamar irin alwala ba ne za ta ɗauke ka lokaci amma wasu ma ba ta ɗaukan ka lokaci saboda haka wannan hadisin ingantacce ne ya nuna iya wuyan hannu kawai bakin hannu cikin wajen da shi ne wato ake ainihin kimama amma ba ka kawo har zuwa gwiwan gwiwan hannu kuma ba za ka yi kiyasin sa da alwala ba sai ka aikace alwala an ce wa aibiya kuma yin marasati ba a kiyasi a ibada ibada ma ba ba za ka kiyasi ba ka ce aiko alwala ne don haka ne kuma zai ce maka ai farawa kuma an ce me karibu wal karibu wa sarikatu fa'u aydiyahuma farawo da buron ya ku yanke hannayen su iya ina ake yankewa iya buwan hannu ne ko iya wuyan hannu iya wuyan hannu ake yankewa haka ya tabbata ma za su ma ya yi. to kaga yanka ce aiki ya fi da ruwa ce to ai kuma shi nan a wajen sauka an ce hannu amma kuma iya wuyan hannu aka aka yanki saboda haka nan, kowanne a bayan sa alfala har zuwa gwiwan hannu Qur'ani ya nassanta amma jimama kuma iya hannu shi yasa Qur'ani bai kirki da mirfa kai ne ba ko ya ce hannu kawai hannu kuma an fashe shi a larabci iya karfin hannun da ake nufi in ana nufin har da zira'i ko tantse to sai an faɗa sai a hannu ya ɗauki wannan ainihin ma'ana ne. Allah ce inna Allah kana afuwan gafura Allah ne afuwa ne sannan kuma mai gafara ne ya yi muku afuwa ya gafarta muku abin da kuka yi a baya amma yanzu ku gyara ibadanku Allah ta lafiya alam tara ila alladhina utu nasiba ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ubangiji ta ala a alam tara ba ku gani ba ko ku sani ba ba ku yi ba idan da zina hutu na siga min alkitabi zuwa ga waɗanda aka ba su rabo na littafi su ne yahudawa ko a taura wanda a cikinta akwai bayanin masu Allah sallallahu alaihi wasallam da siffofin su cewa zai bayyana kuma su yi imani da shi amma sai suka yi yashtaruna fadala sai suke sayan fada da shari'a wato su ba da fada su ba da a ba su fada suke zaɓen wata kenan maimakon su yi aiki da wannan abin da ke cikin sauran sai suka ki sai suka koye suka ki su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan yuriduna an tabillu sabila ku in ma kuma suna nufin suna son su adda ku kata a farkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku tafarki madaidaici ku ce ku ku ce irin na wato su yahudu sun zaɓi kaka a kan shirya ne wannan shi ne da'imin abin da yahudawa suke yi sun kusa ne ala ilimi ba wai ba su sani ba su da ilimi shi sa Allah ta ala fushi da su nasara suka suka fata kan ne kan jahilci shi sa Allah ya ce musu to kawai bai ce ya fushi da su ba amma su in ma dai suna cikin fushin Allah kan wanda ya kasa. alhalin ya san shiriya to yana da ya da yahudu kamar yanzu sai shafi sani shi ne ya fata wannan ko ya fata saboda jahilci yana da kamanceceniya da nasara nasara jahilai ne kuma fahimci addinin su ba shi da suke aiki amma ya gwada goce ya sani ne ya sake ya bata ne a da ne wanda da ke ta ma yake son ka bata tunda shi ya halaka yana neman abokin mutuwa ne kai maka ku halaka wasu ainihin gaba ɗayan ku shi yasa cikin suratul baqara ubangiji ta lace wadda kathirun min ahli kitabi law kun min ba'di imanikum kuffaran hatta min indi anfusikum min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq ko da ka ubangiji ala yake da yawa da cikin alkitabi su ne gudawa, sun so da su mai da ku bayan kuna muminai su dawo da ku kwarfai da kana mumini yanzu ka zama bai hudu abin da bai hudu yake so kenan bayan da ka imani ka kuri. amma me yasa hasada ne ni inda ku don hasada ne a sai a jini ma ana hasada bayan shirya ya ta bayyana mutu ko da haka yanzu mutunci da kake gari ita gari da hudu ya haushin da kake Ina neman yadda za ka je ka fita ka bi hanyar da sun shi jari ya fata ta da ce maka ka kaga ina ana mutum hatta da addini a cikin musulmi ba ka samu wannan yanzu wani in ka zama musulmi kirki ka zo wajen ustazu ko za a wuce kai ne ba don kuma wata wanda wani ya ga kai ka rike addinin ka kana kiyaye haramu kana bin Allah subhanahu wataala shi ke nan sai kama jin haushin kai ya sa maka kawon sana don ka za ka mutum mutumin kirki shi ne zo mutumin kirki ba amma wanda ya lalace to shi ne masoyi da shi ne abokinsa kuma da aka haka da har a addini ana yin ka kuma yahudawa su ne suke ne, suke yi su fara yin irin wannan hasada ne to da aka sai mu ji tsoron Allah mu kira hasada a mu kuma kar mu fiye wa yahudawa shi musulunci ni'ima ce Suke ka gode wa Allah kuma to shi aka kame maka hasada a kan da to ka biye wa yahudu hadisi ya tabbata daga manzala kuma yace da tattabi'un da sanan man kana شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى تقبل وجوه الرجل اذا تبعتموه wannan ma shi za ku dinga bin hanyoyin yahudu wajen wanda suke ɗaukin ku zira'i da zira'i inda ku ta haka za ku taka za ku dinga kurkuren da za su shiga ramin don wanda za ku bi su ku je ku shiga ramin don saboda kurkuren yahudu ka je ba ka je wuce ka je wuraren da in suka shiga kuma shiga ya samu suka kira su da shahudu da nasara ne kake nufi sai shi fito a yi masu ba kuma yanzu halin da duniya take ci kenan kwaikwayon arnaji kwaikwayon kafirai makiya Allah turawan yamma shi ne ake kwaikwayo a cikin rayuwa kawai aji ne ka kana kwaikwayon wanda Allah ta'ala ya fushi da shi wanda yake masa dabba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu kaurace wa yahudawa kada mu yi kwaikwayon su domin su makiyan mu ne ubangiji ta ala ya ce kar mu bi su shi ya ce wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allahu a'lamu bi a'da'ikum وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا Ubangiji ta ala ya ce Yahudawa makiyanku ne kuma wallahu alam bi adaikum Allah ya fi ku sanin makiyanku shi yasa ce tsoratar da ku ku bi hanyoyinsu billahi waliya. Allah ya isa majidincin al'amarin bayinsa idan sun yi masa biyayya wa kafa billahi nasira kuma Allah ta'ala ya isa zama mai taimakon bawansa in bawan ya nemi taimakon kuma ya taimaki addinin sa in tansu Allah yanzu kuma ya tafi da in ka taimaki Allah Allah zai taimake ka ka taimaki addinin Allah idan ka bi Allah sau da kafa kai tawakkali ga Allah sau ga gidi ta ya zama mai jibin ta al'amuran wa kafa billahi waliya kuma ba wani zai jibin ta kamarin ka kamar Allah kai tawakkali ga Allah ka gani ka dogara da shi hakikalin dogaro saboda Allah ta'ala ya jibin ta al'amuran ka kai muke yin da kake so amma in baka da tawakkali ga Allah ga wani ka dogara sai Allah ya barka da shi da shi wannan yana ga maka bayan huje matsayinka ne karkai da shi karkai kada ka dogara da shi ka dogara da ubangiji subhanahu wataala ya ji cikin al'amuran Allah ta'ala ta ladina amanu la tattakidu yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kun da kai mani kar ku bi yahuda da nasara karku rike su a matsayin masoya kuna da alaka da su da soyayya karku rike da wannan shashin suna son shashi kuma ba sa son ku duk ya riƙe su a matsayin masoya kuwa ubangiji ta ala yake zan tashe shi da su yana cikin su kawai shi ma zama bai idan an je lahira za a jefa shi a cikin wutar jahannama kamar da za a jefa wato ainihin yahudawa ne don da kuma ya ce mar'u ma aman a bai wa kiyama mutum yana tare da wanda yake tsoron na kiyama to sai ka zo su sai a tashi ka da su ta kan ba da tsoron ku huwa minu wanda yake kurkur mutane kawai da su da yake yi to za a tashi da tsoron na alkiyama guji yahudawa mu ɗaurace wa ɗabi'unsu gaba ɗaya da halayensu mu samu rike addininmu da ɗabi'unmu irin na addinin musulunci wasu itala ya kara mana imani da tsoron allah sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا متفائل في كل شيء ومالا وسؤال لين ترتيبي ااا إمام أخبار هذا كافي هنو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد السلام عليكم a ba dole bane amma haka ake so na alwala ma bai zama wajibi ba wanda ya tabbata daga sayyidina ali ya kama zama ya fara da wata sabon kafin fiskar saboda haka idan ka shafi tafin wannan ka kai tafi fiskan kama ba zai zama wato an yi damuwa ba isa su hadisi amma sai sun faɗi hannun su ce faɗin shafin fiskar amma dai abin da ya fi shi ka shafi da tafi sannan tafin hannunka wannan shine musabi sai fitar da suna. wannan kuma shi cewa malam ne mutunci shi sallah akan tarawih kowace kowace sallama sai mata niyya ne ko kuma niyya ce ta isa kowace sallama sai ka mata niyya in kai raka a jiki ka da ya ka gama wannan nafila za ka nafilan da za ka yi a gaba ita kuma wata sabuwar nafila ne mata amma niyya ne ake a zuciya ne saboda lokacin da ka kai jika ya ka niyyan sallah ba sai ka faɗo ne a babu cin gaba kasan cewa sallan tarawih ba kaji kana zai ka tsaya ka kawai Malam don Allah menene ma'anar wannan aya. kuma adari ma yi fa'alu bi wa la bikum ban san ya za a yi da ni ba ban san ya za a yi da ku ba ya za a mana hukunci rana da jama'a ban sani ba ai gaibu ne ko amma dai ba yana nufin magana bai san makoman sa ko bai san makoman kafirai ba makoman matasuma aljanna makoman kafirai kuma sukan jahannama amma dai nan ana nufin abin da ya shafi harkar duniya abin da ya shafi hukuncin duniya idan suka suka wa annabi su fi imani da shi ba shi ne annabi yake cewa bai sanya za a yi da su ko da shi shi ma bai san hukuncin da za a mutu a duniya ba za a halakar da su da ruwan tuba na ne ko za a mutu ruwan duwatsu daga sama ko za a kife su ko tsawa za a cika musu ko shikar za a tura musu su bai sani ba sannan shi kuma za a kaurar da shi ne kuma wani wuri ko ya zai yi karkowa da yadda aka yi da shi annabi musa ba kogi aka aka ya wuce ba da sanda ya buge shi ya zama tsutse ya wuce annabi nuhu cikin ruwa ya shiga annabi nuhu aka ce ya bar garin gaba ɗaya ya kaura ya ga halakar da al'ummarsa saboda haka kuma annabi bai sanya za ta kaya da annabawansa a nan duniya ba amma a lahira don zuwa da bai imani ba zai tafi wuta wanda imani kuma aljanna ce makomarsa na'am wannan shi kamaran don Allah ya aka yi aka samu da ifan hadisai sannan kuma har a ce an inganta su a to wai ke maka ana inganta da ifan hadisai ya ka maka fahimta ba kenan farkon tambayan ka ya aka yi aka samu da ifan hadisai yadda aka yi aka samu shine wanda ya roƙo hadisi ko da hadisi ingantacce ne idan shi din ba ingantacce ba ne ba za a karɓa ba kun fahimta zai yi wa wani rawaito hadisi adali ne mutumin kirki mai kwakwalwa mai riƙe karatu sai aka karɓi hadisin amma ya tabbata wajen wani kuma wanda ke da fasiki ne sai a tsaya wani ba za a yi da shi ba zai iya karya ko kuma mutumin kirki ne amma baya iya yi karatu wannan ba za a yi da shi ba zai iya kuskure shi ne ba hadisin ba akan daidai ba sai kai zama ba ka yake ba don ga hadisi da ifi kuma ya inganta ta wata hanya to matsalan wanda suka wasu hadisi ne su a wayannan ifa ne masu rauni ne masu karawa ba wannan kuma ba su da rauni sai a karbi hadisin su kuma in hadisin nan ma da'ifi ne to ta yaya zai kai kuma inganta shi sai dai in wani ne ya kuskure yake da'ifi ne ya yi hadisi ne mai rauni alhaji ko ba mai rauni ne sauni malami ya gane ba ba mai rauni ba ne mai riwayan nan da yake cewa da'ifin ya yi tsammanin wane ne a sai ba wane ba ne wane ne so da ka ce hadisi ne wannan in ka ce maka an inganta hadisi mana an mata hukuncin ingantacce ne idan wani malami ya ba a kwashi yace da ifi wani inganta wannan sabani suka samu dangane da fahimtar su da isnadin hadisin wanda shi a fahimtar sa wannan malamin bai da matsala wanda kuma fahimtar yana da matsala a fahimtar sa malam wani ne wannan kuma fahimtar sa malam wani ne kaga dole a yi tsakanin a wajen hukunci a ne wanda ya same yi ta hanya ɗaya mara kyau wanda kuma ya same shi ta hanya mai kyau kuma ya same shi ta hanya mai kyau zai ce ingantacce ne wanda ya same shi ta hanya mara kyau zai ce za'ifi ne na'am to masu bukata a biya Allah biya musu bukatun suna alkhairi mu ma da biya wannan bukatun alkhairi ba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين